baki mai yanka wuya. Hankali ya karkata a kan shirin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar. A jam'iyyun adawa sun tamke da marar jan daga. A Najeriya kuma wasu 'yan ƙasar na cewa ba za su taɓa mantawa da shekarar 2020 da ta yi ban kwana ba. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar 21 ga wata mai zuwa na Fabrairu ake sa ran gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar bayan da aka kasa samun ɗan takarar da ya sami kashi 51 na ƙuri'u kamar yadda dokar zaben ƙasar ta shata domin lashe zaben a zagaye na farko. Ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazu Muhammad shine ke kan gaba da kashi 39 cikin 100 na sakamakon zaben da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamba da ya gabata. Tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman ya sami kashi 17. Tsohon Prime minister Sani Umaru ya zo na uku da kashi tara. Yayin da ɗaya tsohon Prime Minister Albade Abuba ya zo na hudu da kashi bakwai cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada. a yayin da ake shirin fafatawa a zagaye na biyu tsakanin bazun muhammad da tsohon shugaban ƙasa muhammad usman tuni da wasu jam'iyyun adawa suka bayyana shirinsu na marawa dan takarar jam'iyyar pnds mai mulki wato bazum muhammad a zagaye na biyu na zaben salisu muhammadu habi shine shugaban jam'iyyar adn fasaha ya kuma bayyana matsayar tasu a yayin gangamin jam'iyyun kawancin marawa bazum muna ma allah maɗaukin sarki godiya da ya kama wannan dandali yau saboda mu wallafa wani jawabi ga zuwa ga magoyan bayan jam'iyyun nan namu guda kusan hamsin da sun ka goyon baya ga shugaba namu bazu mohamed saboda a tabbatar ma shi shi samu rikon ƙasar ga gaba ta nishiyar To sai dai Ibrahim Mamman na jam'iyyar NPN kishin ƙasa kuma mamba a ƙawancen jam'iyyun hamayya na CAP 2021 ya ce bar ma batun nuna goyon baya suna nan ma suna nazarin hanyoyin ƙalubalantar sakamakon zaben na farko inda ya ce a yanzu ma za su ƙara tamke damara. Za mu gani tare da ma'aikatanmu waɗanda ke iya bi sau da ƙafa eh, ya ne sahihancin wannan sakamako kuma wane ƙorafi za mu iya yi eh, zuwa ga wajen kotu. Akwai alama an zagaye na biyu wanda abin da ke nufin har yanzu da sauran fafatawa tsakanin eh, jam'iyya mai mulki dan takarar jam'iyya mai mulki da kuma ɗaya daga cikin yan takara na bangaren adawa kaf government yan. wannan ai albishiri ne mu zama mutane mu abu ne wanda deja mun san da shi amma yau zahiri al'ummar niger ta gwada mutane da al'umma ce mai mutunci duk abubuwan da aka yi saboda wannan wuce da aka so a yi da ƙarhi a ta yi zagaye na harko a kada duka jama'a 'yan nijar al'ummar zamu ta ta yi tsaye ta kiya ta ce sai da aka yi sai an ji zagaye na biyu wannan abu albon alfahari ne gare mu muna gode ma eh, al'ummar nijar muna so yadda suka yi tsaye suka tare muna so su yi da aiki kowa ya haɗa ƙarfin shi wanga mu ba abu da muka gani ya tsaya daga nan wanga iko yanda aka ɗauko shi ake so a ci gaba da shi a murƙushe wanga iko wanda ke son ya tabbatar da zalunci da ikon nawa sai nawa ni sai diyana saboda in kun dibe su duk wanda kuka gani jagora akwai dan akwai ma'ayin shi ko kanin shi wanda suka shirya wanda za su gadin kasa gadon kasar ga ina batun maganan hadaka da wasu jami'u zuwa zagaye na biyu a wannan ai za ka saurara aka ce tun da yanzu ne muke yanzu da aka huddo shi eh, aka huddo sakamakon eh, wannan da za akwai kasan cap 2021 kuma akwai epp eh, e eh, wa'annan in ka dibi abun da suka samu kudin da suka samu ya limka abun da shi dan takarar eh, shugabantar kasa na jam'uriya mai mulki ya samu kenan muna iya cewa in an dibi wannan abun lalle kamar ma sun Duk duniya da ya ta jinjina wa kasar ta jamhuriyar Nijar akan yadda ta gudanar da zaben na bana. Ga kuma ta bakin mataimakin shugaban hukumar zaben kasar ta Seni Dr. Aladuwa Amada. jim kaɗan bayan fitar da sakamakon zagayen farko na zaben. Wannan zaɓe shekara uku kenan muke tsara shi. Cikin wannan shekara uku babu tirsasawa da bamu gani ba. Sai mu ce ma hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi yankon jini tunda mutane da yawa kan 'yan siyasa kan 'yan eh, ƙasa eh, zamna mutane da yawa sun yi imani ke wannan zaben na ɗaya ba mun iya tsara shi ba kuma na biyu ko mun tsara shi ba mu san shi bace ba mai da ikon Allah kuma ya ba mu kuzari kamar inda muka ce muka tsara wannan zaɓe don ku saba da wannan sai mu ce alhamdulillah sai mu ce mun gode ma 'yan ƙasar Nijar ɗari bisa ɗari don mun kire su su huto su zaɓi wanda suke so kuma da ikon Allah sun huto sun zaɓi wanda suke so tunda alƙalin sun gwada cikin kashi ɗari kashi eh, da tara suka fito suka yi zaɓe ina tamani inda na sani ba yau ba nake cikin harkokin tsara zaɓe ba a taɓa samun wannan kashi ba na tururo mutane wanda suka fito suka yi zaɓe. To a Najeriya kuma a yayin da shekara ta 2020 tuni da ta zama tarihi. 'yan najeriya da dama na bayyana cewa ba za su taɓa mantawa da ita ba musamman saboda wasu ƙalubale na musamman da suka fuskanta a cikin shekarar masani halayya da zamantakewar ɗan adam farfesa tukur muhammad baba ɗan iyan mutum biyu ya tabbatar da tunanin na 'yan najeriya a kan shekarar ta 2020 to na daidai ba ma kawai cewa ba mu taba ganin irinta ba ni zan taimaki 'yan najeriya da cewa allah kada sake nuna mana irinta akwai abubuwa da yawa da suka faru da suka kusan ba za mu ce najeriya ba sun yamutsa duniya duka shi wannan shi cutar corona virus da ta fito wato ta canza duniya gaba daya duk wasu abubuwa da muke yi na cuɗanya tsakanin eh, al'umma zuwa al'umma tsakanin ƙasashe zuwa ƙasashe da sauransu duk kaga ta juya mana hankali na biyu kuma babban matsala da shi wannan shekaran da ya shuɗe ya kawo mana shi ne mu dai a nan ƙasan zamantakewa na zaman lafiya da kwanciyar hankali da muka rasa matsala da muka samu na tsirarun boko haram ya ci gaba in ka wuce wannan kuma abubuwan da suka zo itila'in da ya zo mana na sace mutane da garkuwa da su da karɓan kuɗi kaga 'yan ta'adda sun zo cikin ƙauye sun kona ƙauyuka sun kashe wadda za su kace sun saci wadda za su sace da wadda aka, kora su bar wuri wannan abu ne da ba mu taba tsammanin zai zo ba abin kuma abin takaici shine wato abin nan ba wai yana faruwa ba ne kawai ya dami mutane ba alaman cewa zai gyaru su kuma shugabanni namu ga sunan ga sunan ne abin takaici shine da in kana tafiya ce allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya ana tunanin hatsarin mota to yanzu ba shi bane ma kawai cewa zan tashi nan zuwa gusau zan tashi gusau zuwa zaria zuwa kaduna zuwa abuja shin za a sace ni a hanya in an sace mutum a hanyar nan ba wai kawai an sace mutum ba ne wato tashin hankalin da yake kawa dole ya tada mutane hankali to ko menene mafita da kuma fatan 'yan najeriya a cikin wannan sabuwar shekara ta 2021 fata muke yi abubuwan da suka dami mutanen nan a samu hajoyi da za a rage musu in haka bai faru ba fa muna wa junanmu muna wa al'umma muna wa gwamnati tsoron fushin jama'a in har aka tura aka dada tura eh, mutane tura ta kai bango akwai abin da zai faru da bai zai wa kowa daɗi ba gwamnati kamar yadda na nuna da baya ba za ta ɗauki wannan kullum haƙurin mutanen nan na nan ba gwamnati ta mai da hankali wajen babban ulmul a ba'isan abin da ke damu mutane sha'anin tsaro na biyu a samuwa mutane abubuwan da ya kamata a samu musu asibiti ilimi ruwan sha da sauransu yaudarar jama'a da 'yan siyasa suke yi za a muku kaza za a muku kaza ya kamata a sake tunani a kai a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Lalo da sulemumuni Muni Barma, Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.